Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim jama'a wata sabuwa wani almajirin Dr. Idris Dutsen Tanshi yana shirin komawa ɗariƙar Tijjaniya sakamakon fitowar da ya yi aika tambaya zuwa ga Sheikh Abdul Sani a tijjani da ya nemi Sheikh AbulFatai Fatai Sani Attijani ya roƙa da Sheikh AbulFatai Fatai Sani Attijani ya gaya masa gaskiyan lamari tsakani ga Allah akan neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Sheikh AbulFatai Fatai Sani Attijani yake faɗe cewa duk wanda ya ce baya neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama to fa ya kafirta. da kuma a bangare ɗaya kuma malamin su Dr. Idris Dutsen tanshi yake cewa lalle fa ba a neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ɗalibi ya nemi Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ya rantsi da Allah yana so Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ya rantsi da Allah akan wannan magana da yake na cewa duk wanda ba yake baya neman baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafirta sannan ya ƙara yi masa ƙarin bayani ya ce zai gamsu a kan lalle ana neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama duk idan shak abul fatai sani tijjani ya haka toya to shi fa zai koma ɗariƙar tijjaniya in allah ya yadda ku kasance tare da mu yanzu in allah ya yadda a tashan nan ta taskiya tv don yin cin yacce ta kasance assalamu alaikum ya sheik sunansa isa mai guga ya ce ni almajirin abokinka almajiri ne abokinka na dutsen almajirin abokinka na dutsen tanshi to tanshi ne na kasance cikin zulumi saboda malaminmu ya kafe ko taimakon annabi ba ma nema kai kuma a hudu ba da tafsir da majalisi da yawa kana maimaita cewa duk wanda baya neman taimakon annabi arne ne a wani guri ma kace dan wuta ne to ni abin nan yana hana ni natsuwa kullum ina ganin in na bar malaminmu eh, dr idris tanshi na bar tauhidi amma kuma maganar ka tana cewa amma kuma maganar ka ta ta cewa masu aƙidar rashin neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne a dan dan wuta ne yana damuna dan Allah malam abul fati karantse min da Allah batun tauhidi karantse min da Allah ba tauhidi bane ni alayi halin da ya sa ta iso ba zai iya zuwa ma ya karɓi tijaniya a bismillahir rahmanir rahim wassalatu salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana a malam isa mai mai sunan shi malam isa mai guga malam isa mai guga abokin abokin. Allah ya sakawa da alkhairi almajirin wato mutumin mu na dutsen tanshi to ala iyalin kamar yadda ka sani taimakon manzo Allah da gaske ne wato mun sha yin bayani gaskiya ne neman taimakon manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba shirka ba ne bal shi ne asalin tauhidi ma wannan shi ne maganan gaskiya neman taimakon manzan Allah shi ne asalin tauhidi domin tauhidin in ka lura wato mutane sukan kai hankalinsu su sani tauhidin da kake cewa kana kaɗaita Allah za ka bauta wa Allah shi kaɗai dan Allah in tambaye ka malam Isa a gidanku ne aka zo da wannan tauhidin ko manzo Allah ne zo da shi zaka ga manzo Allah ne zo da shi ba yanda za a yi annabi ya taimake ka ya kawo maka abu sai ka ce kuma kai baka neman taimakonsa mafi girman taimakon da manzon Allah zai yi maka shine ya nuna maka Allah to ya nuna maka Allah duk wani taimako da zai biyo bayan sanin Allah da kai wannan taimakon kaskantaccen taimako ne ba wani taimako bane a taimakon da kake neman taimakon manzan Allah da za ka san Allah baka zaman to mushiriki ba sai taimako wani taimakon da zan ce wai a ah, ya rasulullahi taimake ah, na na fada a raimi ya rasulullahi wato abin da ba su ganewa a irin wannan taimakon da suke faɗa na cewan za a ce mutum ya nemi taimako za a ce mutum ya nemi taimako wai sai a ce in ya nemi taimakon manzan Allah ya zama yayi shirka saboda manzan Allah baya gurin ba a ganin sa to kullum ku tambayi hankali ku tambayi kanku idan kana neman taimakon Allah kana ganin Allah ne kai kuma itikadin ka Allah baya nan yana sama ka gani na farko Allah da kake cewa kana neman taimakon sa baka tare da shi a itikadin ka kai ka ce yana sama na biyu kuma baka ganin sa to kai ka ce baka nemi taimakon annabi ba dan baya tare da kai dan baka ganin sa shi ba ka nemi na Allah ba kenan wannan maganan yan uwa su lura hatsarin ta shine Allah tabaraka ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ya rasulullahi duk wanda ya gaisa da kai ya gaisa da Allah ne sahabban da suka yi maka mubaya'a suka gaisa da kai da Allah suka gaisa har Allah ya taukidi yace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah akan hannunsu da Allah da annabi kana nufin manzon Allah ya zama Allah da a ce ka gaisa da annabi ka gaisa da Allah da a ce in ka nemi taimakon annabi ka nemi taimakon Allah wanne ne in ma shirkan ne yafi karfi ku lura da kyau an ce ka gaisa da annabi ka gaisa da Allah hannun Allah akan hannunka baka iya fitowa ka ce annabi ya zama Allah ba a lokaci ɗaya kuma an ce in ka nemi taimakon annabi ka nemi taimakon Allah ka ce an yi shirka mutanen nan hankalinsu za ka rasa ina yake tafiya sai sa tauhidin za ka ga ya kubuce musu wani abu suke kira a kai sam tauhidi ya yi gabar sun yi yamma ba su ma fahimci me tauhidi ba mutumin da bai san Allah ba ma ina zai kaɗaita Allah mutumin da kana bautan wani abu daban wani mutum mai haƙori mai dariya mai hannaye mai kafafu yana zaune a sama yana kallon ka yana girgijewa yana dariya wannan fa shine Allah da suke bauta so da haka malam Isa yanda kace bayan gaskiya da muke da shi ba mu bukatar mu rantse maka amma wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi tallahi duk mai neman wanda ya ce bai neman taimakon annabi wallahi arne ne ka ji wannan da kyau wallahi duk wanda bai neman taimakon annabi arne ne ba musulmi bane wallahi in baya neman taimakon annabi wannan ka'ida ce haka take wallahi baka isa bane kawai ya in yi zuciya ka cewa annabi in ka yi zuciya da gaske kana ganin annabi tun da bai kai ba to shi shikenan dala kar ka yi amfani da Allah manzan Allah ai ba annabi ne kawo Allah to ka yi zuciya ka bar mai allansa, ka yi zuciya ka bar wa manzan Allah allansa, ka yi zuciya ka bar wa manzan Allah Qur'aninsa yi zuciya ka bar wa manzan Allah sallansa ka yi zuciya ka bar wa manzan Allah komai nashi amma wannan yaqinan wanda baya son taimakon annabi la ta tara fi takfirihi kar ka yi wani taraddudi kawai amma da iyaka abu daya shine mu muna faɗa in annabi ya taimake ka waye ya taimake ka Allah ne ya taimake ka to wannan haka abin yake tafiya abin da muke tafiya kenan ba ma cewa manzo Allah yana da taimako istiqlalan a muna cewa taimakon annabi taimako Allah ne kaman yanda bin annabi bin Allah ne kaman yanda gaisawa da annabi gaisawa da Allah ne kaman yanda Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama lokacin da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne yayi jifa fahimta to akan haka muke tafiya Allah ya ganar da mu To ‘yan uwa yacce ta kasance kenan a yayin da almajirin Dr. Idris Dutsen Tanshi ya nema a Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani ya fito ya masa ƙarin bayani akan maganar da Sheikh Abdul Fatih Sani Attijani yake na cewa duk wanda baya neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafirta. Inda kuma an ji shi wannan ɗalibi ya nuna cewa fa zai koma ɗariƙa idan Sheikh Abul Fatai Salih Attijani ya rantsi da Allah kuma yi masa cikakken bayani kuma yanzu gashi Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ya rantsi kuma ya yi bayani to shi yanzu yaya za a yi kenan almajirin Dr. Idris Tsotsan tanshin nan zai koma ɗariƙan ne ko kuma a'a zai canja. ku kasance tare da mu a wannan tasha mu ta taskiya tv insha Allah idan ɗalibin nan ɗalibin da ta Idris dutsen tension nan ya koma ɗariƙar to za mu sanar da ku za a kuma kawo muku a zamo tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu